Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 26 ga watan Disamba na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan al'adar auren Bahaushe. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. za mu koma zauren tattaunawa mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana a makon da ya gabata. Mun ji tattaunawa akan yadda ake neman aure a al'adar Bahaushe da yadda kuma ake gudanar da bikin auren. A yau za mu ji ci gaban wannan maudu'in. na sanarwa barkamu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau a zauren namu na tare ne da baki Hausawa inda za su yi mana bayani akan al'adar aure irin na Malam Bahaushe. Bahaushe na ɗaya daga cikin ƙabilun duniya inda suke girmama aure suka kuma tsara dokoki da kuma al'adu na neman auren da kuma na yin bikin auren. A zauren namu a yau muna tare ne da malama Fatima Adamu mijin yawa da kuma malama Karima Ma'azu Abdulsalam. Wanda za su yi mana bayani akan al'ada irin na malam Bahaushe yayin neman aure, bikin auren da kuma zaman auren. Barka da zuwa na zaure na. to bari mu dawo wurin al'adar eh, kiɗe-kiɗe da raye-raye tunda an san malam bahaushe da iya wato shakatawa lokacin irin wa'annan hidindamu. akwai wani abu da kuka tsara da malam bahaushe yake tsarawa lokacin sha'anin biki domin ya kayatar da shi sha'anin bikin kuma yi na farin cikin sa mm. akwai abubuwa da dama da ake yi na kiɗe-kiɗe da raye-raye domin aji amma sabanin na yanzu zamanin da za ki ga an haɗa kombi mm. kombi ake yi a kofar gida Kwambe wani dambe ne wanda ake yi tsakanin namiji da namiji. sabani yanzu wanda za ki ga an fito ga amarya ga ango a da amarya ba ta fitowa mm. ai ita amarya daga lokacin da aka suturta ta aka je aka dangana ta ɗakin ta ba wani abin da ake so ma ya kara fito da ita shi kuma miji a lokacin in ma da kiɗe-kiɗen da za a yi wanda bai wuce su kwambe din ba to shine za su zo su yi a kofar gida kuma shi wannan kwamban bai tsaya ga wai ango kawai da abokan shi shi kaɗai za ki ga har iyayen angon ma maza su ma sun fito ana yin wannan kwambe din da su ana yi a haɗa da wannan da wannan kamar yadda ake yin dambe gashi suna amma wannan na rahani a cikin al'adar bahaushe yana ɗaya daga ciki ana ɗan yin abubuwa na nishaɗi wanda kowa zai nishaɗanta cewa yau wannan bikin wancan ne mm. kamar ana gobe ɗaura aure mai kalangu zai zo sabanin zamanin yanzu sai an gayyace shi a da ko an gayyace shi ko ba a gayyace shi ba suna nan ma suna bincike ne a ji wani gida ake daurin aure a wani gida za a yi biki to mai kalangu shi kuma zai zo idan ya zo yan matan amarya za su zo su taka rawa a yi ta rawa a rinka kirari ma sauran yan mata masu tasowa su ma idan da samarin su a kusa su ma za su zo a yi ta liki ana rawa ana liki a wani lokaci za ki ga amaryar ita ma ta fito ta taka wani kuma lokacin za ki ga amaryar tana jin kunya ba za ta fito ta taka ba sai dai kawayenta da samarin kawayenta hmm. ana gobe daura aure kenan kuma dududu wannan kiɗa da abin da bai wuce awa biyu sannan akwai maganan yawon gudu da muka yi ta yi tun ɗazu ba mu yi maganan yawon gudu ba yawon gudu wani al'ada ne wanda malam bahaushe ya yin shi a ranar ana gobe za a ɗaura ma yarinya aure da a bata wani freedom ta ji ita yau ita wata sakakkiya ne wanda da bata samu wannan yancin ba mm. domin daga gidan an angwaye ma akwai wani kuɗi na musamman wanda ake kawowa domin wannan shi yawon gudu din a ranar ne take da freedom din duk wani abu da take so ta siya take da yanci mm. take so ta siya a ranar ne za ta samu ta siye shi ta bata ta je yawon gudun ta ta ga cokali ne ta ta ga menene kayan kicin duka za ta samu da su shi sannan ba ma ita kadai ba har kawai na su ma ko wani kuɗi da ake tarawa na bikin wancan na mun je yawon gudu zan siya kaza idan akwai wani wuri da take ta wuri tana so ta je ba ta samu wannan daman ba domin ya dada ana killace su ne ana adana su ne kamar kai aura haka ake adana su mm. amma a wannan rana za a ba ta sakewa da wannan yanci da daman wanda za su fita duka da su da yaran kuma in ko su mun dade yawan za a neme su ba domin duka ƴaƴan nan ƙarƙashin sanin iyayensa suka tafi kuma a cikin gari akwai babban kawa eh akwai babban kawa akwai karaman kawa kuma akwai kanwar rana sannan yanzu a zamanin yanzu idan kika hango jinsi na yan mata da amarya za ki iya gane ga amaryar can amma a wancan zamanin ba za ki iya ganewa ba domin da shigar da komai duka iri ɗaya ne har za ki iya ganin gungun sama a cewa ina amarya wannan ta ce wancan ne wannan ta ce wancan ne kai da kanka ka rasa ana gane cewa gungun eh, ne ai da an ma gansa ana shaida sa a ah, wa'ancan hala yawon gudu suke yi ai da an gansa ma an gane wannan gungu ne na sana'a lokacin da za ta iya siyan wani abu ta ce kamar a ɗabi'a na bahaushe da kunya da al'ada ba zai taɓa iya siyan wani abinci ko musamman a ce irin su tsire ko a ce irin su kifi da sauransu ba al'ada na bahaushe mace ba za ta je ba wani abu kunya ne da abinci to amma a wannan ranar yawon gudan an samu wannan yancin to a ranar za ta iya wani gaba ta na na wannan ta shiga wani sabon rayuwa idan aka gama wannan kuma yamma ta shi ne za a koma duk abin da aka siya ba yana bada daman cewa a cika ne a wurin a'a an dai siya ne da kila bata ma taɓa cire kuɗi ta siya ba a gaban wani namiji ko wani ya ganta ba amma a wannan rana na yanci ranar yanci sai kuma a jira dare ya to shine za a zo maganar sa hmm. da dama suna dawowa za a toce za a tura su ko gidan kanwar uwarta ko gidan kanwar ubanta a wannan gidan kanwar uwan a nan ne ake sa ya danganta ga irin jinsi idan ba fulatana ne ana sa madara ko nono za a fesa musu idan kuma bahaushiya ne shine ake kwaba lalle ana shafa mata tana kuka ana shafa mata tana kuka sannan akwai wani farin kyalle da ake zuwa da shi a wancan lokacin ana fitowa tsofaffi za su fito da shi sai su kuma ai ma da arga ido ana gashe nan ya zo shine yake alaka cewa yau fata fashe da gashe nan ya zo gashe nan yazo sai arka jin tsoro mm. ana jin tsoron shi wannan farin kyallen yan matan na kokowa su kwace dangi su ma suna kukuwa su kwace hmm. sai a samu a yarba mata idan dangi suka samu damar yarba idan ba su samu damar yarba ba yan mata suka kwace sai a yi mutum da shi a kasa ba za su yadda a shafa mata ba saboda shi ne yake alamta cewa ta fa tsoma kafanta daga a lokacin ta a wannan lokacin su ma yan mata akwai nishaɗi nasu wanda idan an dawo da su za su zo su yi mai kalangu ya zo yan mata a je a ci banki ta daga azar a fito a shakar mara hmm. a zo a dinga rawa a gaban mai kalangu su kuma sauran kawaye samarin su za su zo ana liki ana ganin wacce ta shiga da wacce ta fita duka ana cikin nishaɗi kowa kika kalla cikin sururi da annashuwa da farin ciki ana yin wannan kiɗa a daidai lokacin da su kuma suke wannan kiɗa bai wuce awa biyu awa uku cikin marmari da sha'awa an tashi cikin jin daɗi sannan su kuma iyaye su ma suna can a cikin gida kepencetan kualiah kiɗan kwarya wani al'ada ne wanda malam bahaushe yake yin shi a lokacin da za akwai manya-manyan kore wanda za a zo a cika tsummo kara a ƙasa a sa wannan kwaryan a ƙarƙashin tsumman ta yadda idan aka kiɗa ta za ta bada wani sauti na daban sannan akwai bangaji da ake kawo a cika su da ruwa sai a ɗauko kuma ƙanana wanda ba su kai wa incan wanda aka sa na tsumma a ƙasa ba sai su kuma a saka su a cikin wannan ruwan su kuma da cokali ake kiɗa su wanda idan aka ɗan kiɗa cokalin zai bada wani sauti daidai lokacin da wannan ta buga wanda nata ita kuma wannan ita kuma nata wanda yake cikin ruwa da abin nan sai ya haɗu ya bada wani sauti ne ne ban sha'awa da jin daɗi da annashuwa sannan fa sai ki ga mata wannan na ballewa wata tana cikin ɗaki za ki ga ta duro da gudu ita ma ana mm. rawa ana juyi yau ana bikin ƴar gata sai ki ga ita zabiya tana tana kiɗa tana waka tana wasawa ana mm. cewa ina uwar ɗiyan ina uwar ɗiyan ana cutan kuɗi ana cutan kuɗi sosai ana ana bayarwa in mai kiɗa ne ta fi burge ki in kika so ita sai ki manna mata a goshin ta mm. lokacin fulalla ne idan kuma mai waƙan ne ita zabiyan sai ki zo ta gefen ta ita ma sai ki manna sha'awa mai da ni dan lele abin sha'awa matan kano kyawawa abin sha'awa yau ki shigo fara ta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Bayan mun kai amarya an shigar da ita daki. Sai maganar budan kai ko? Eh, bayan an kai amarya an shigar da ita daki da an gama wannan badagala da yan mata an samu sun buɗe daki mm. buɗan kan na zuwa za a samu tsinkaye guda biyu lafiyayyu tsinkaye da kika sani kamar karan dahawa ba a gyara shi a feke shi guda biyu lafiyayyu da wannan tura manzanuwan da aka mata biyar ne shida ne uku ne bai wucewa ba yarinya yar gata wanda ta fito daga wanda mijinta ya fito daga gidan gata shine ake samun turmi kila ya kai goma amma bai wuce biyar uku bakwai. Sabanin yanzu da za a ne ma za a iya mm. samun turmi ɗari ko sama da haka to wa'innan zannuwan shine za a zo a samu. dama jiya da za a kawo ta bayan an kai ta bayi an mata wanka an buɗe wannan akwati an ɗauko zan yi an raba shi biyu daidai rabin turmi rabin turmi an ɗaura mata guda ɗaya an lullaba mata guda ɗaya da shi aka kawo ta yanzu ta zo ta kwana hmm. to ta kwana yanzu za a yi buɗar kai shi ke na kowa a sallama kowa ya tafi to daga nan sai a ɗauko wannan tsinkayen hannun dama da na hagu wannan wakiliya ne kamar kanwa uba ita tafi ƙarfi idan ba ta sai a samu kanwa uwa ko kanwa eh, yan uwarta ko kanwa ubarta ko eh, yan ubanta to su ne sai a sa tsinkayen a rika ɗaga wannan turmin zanin guda biyu hmm. a ranga da buɗa a ranga da buɗa sai a wurgar da shi ta baya. a wurgar da zane na farko. eh na farko sai a ƙara zira wannan yi eh. guda biyu sai a yi buɗa a yi buɗa sai a wurgar da shi haka za a yi kai haka za a yi da in aka kai na ƙarshe to dama akwai wasu kuma ɗaurin a gefe sai a zo a haɗa da wannan guda mm. san da za a wurga sai a watsa shi sama sai in na kararan sa sai a ce adadin ƴaƴan da za ta haifa kenan mm. a ana cewa ne wai kitabar ra'asi mm. su a yaƙini da abin nan irin na malam bahaushe ai sai ta haifa wa'annan ƴaƴan kuma kila ko a zamanin da suna ganin hakan wata al'ada dai ban sha'awa eh. to bayan an dai an kai wa'in abubuwan um, akwai wani abinci da na ji an ana cewa wani tarban amarya akwai abinci da za a yi na musamman a kawo a zuwa ajiye su kansu amaran an zo ajiye a gaban su ba su taba ba sai iyayensu sun zo sun ga me aka kawo da sannan kuma sai a rarraba su amma in dai akwai wannan kaji amarya fa ta dinga cin kaji kenan tun daga yawon gudun nan har a gama aure to wannan kajin na amare ne za a ba su a ta samu shi ta ce an kawo amarya a ɗaki shi nan an share wake zuba kaya eto eh idan aka kawo amarya wannan ranar buɗan kan nan idan aka gama wannan buɗan kai da malama ta faɗa to ya amarya ba za ta koma ɗakin ta ba sai a nemi wani ɗaki daga cikin gidan sai a je a kai ta ajiya to a lokacin ne kuma za a gyara ɗaki gyara ɗaki yadda kika ga al'adar malam bahaushe tun farko har zuwa yanzu dangin mata dangin amarya su suke kawo komai da komai su sa a ɗaki Idan suka gyara ɗaki. Wato shi dai miji sai dai ya ba da muhallin. Eh sai dai ya ba da muhalli ya biya sadaki ya wannan kayan auren da sauran wani ɗawainiyar irin wa'annan abinci da ake kaiwa. Mm. Amma lalle lalle gyaran ɗaki iyayen ya za su zo su gyara ɗaki. To sai an gama gyaran ɗaki sai da yamma bayan sun gyara ɗakin nan sannan kuma kayan gara zai biyo baya. Da mm. lokacin mu na da za ki ga akwai buhun masara akwai buhun shinkafa akwai manja akwai man gyada sannan kuma har ma in gidan akwai hali zaki ga an ɗora har da kuɗin jefa ne sannan kuma shi mijin ana mishi babbar riga da hula da takalmi duk a haɗa mishi in aka gama gyaran ɗaki sai a kira su dangin matan a ce to an gama gyaran ɗaki su kuma za su riko wasu abubuwa a hannunsu za su riko biskit da cingam ko kuma da dabino ko goro abin da Allah ya hore musu da kuma kuɗi a kai sun sa a babban kwanan sha sai su rufe sai su shiga kuɗin yan danki wa'annan yan danki su kuma a suka gyara ɗaki su ma ga nasu ladan an sallame su to shikenan sai da sannan sai kuma iyayen sai su gabatar da wani kayan abinci a da kayan abincin da muka kawo. Mm. To ana nan wannan iyaye nata za su gyaggyara wuri a ta ja mata kunni a yi wannan sai a bar yan kawayenta guda biyu haka a ɗaki duk su ɗebe mata cewa sai su tafi. Idan dare shi kuma ɓangaren ango abokai bayan an gama kujewa kujewa za su tare sai su zo su rako shi. Idan suka rako shi kuma kawaye nan da ake bari guda biyu ana barin makusanta ne kamar yan gidan ko yan makwabta haka waɗanda sun gama kawai za su shige gida to idan abokan nan suka zo su ma kansu su ma abokan za su shirya wani abu za su riko su turare ne swish ne a wannan lokaci ne idan suka shigo za su gaisa da wannan kawaye a rika ce sannan amarya sannan amarya amarya ba ta ce uku ba ta fuskan kama ba za ta bude ba su wa'annan kawaye sun zauna ne sun kasa sun tsare za a siyan baki wannan bakin nasu za su buɗe ce magana sai an siya to shi ma anan za a yi wani ciniki a ce sai kun siya nawa za mu siya har wannan ciniki yana dangantaka tsakanin abokan angon da kawayen amarya hmm. za a yi ta wannan ciniki ana raha shi dai ango bai ce komai ba sun koyar da kai ita ma amarya kuma kanta na ba ana raha ana wasa ana dariya har a daidaita wannan siyan baki to sai idan an siya bakin ne kawayen sun ba izini to za ta ce za ta ɗan yi magana shi ma magana a ciki to shi sai a ce an siya baki to an gama siyan baki shi kenan sai ya tashi zai raka sai su su sai ba ma son rakiyan ka to idan an goyi dawo su kuma a nan yara shi kenan sai su tafi gidajen su ma abokai su je gidajen su daga lokacin da aka ce ta samu ciki ana nan ana lissafi wata cikin nan na zama wata bakwai wasu al'adar su ma ciki na zama wata bakwai to dangin uwan dama sun tanadi magani da ake sha na wata bakwai a lokacin da za a ɗauke ta a maida ta ɗakin mahaifiyarta ko ɗakin wata ƙanwa uwarta za ta sha maganin wata bakwai daga shan maganin wata bakwai ɗin kuma haka duk za a yi ta faman lallaba ta ana nuna mata za ta riƙa tafiyar da jikinta har zuwa lokacin za ta haihu idan ta haihu kuma sai ta gama wanka sannan ta dawo wasu kuma ba a zuwa goyon cikin sun rashin goyon ciki sai in an yi haihuwa ranar suna sai a dunguma da mai jego da abin da aka haifa eh. sai a tafi da ita shi kuma wancan sun shi wankan gida kin ga wasu suna hadawa bi da goyon ciki da wankan gida wasu wankan gidan kuma ake zuwa ai saboda ana koyo mahimmancin wannan wankan gida duk wani yanda ya mace za ta tafi da jikinta in ta haihu a lokacin za a koya mata ta yanda in ta koma gidan mijinta in ta haihuwa na biyu haku zuwa na nawa an riga an koya mata da ɗaukar ɗawainiyar yaron duk za a koya mata idan yaron ya fara kwari to sai su daga gidan dangin mijin an yi arba'in yaro ya kai kamar wata uku ko hudu sai a kawo wani abu shi wai sun shi bante shi wannan bante shi ma zani ne za a kawo kala biyu sai a ce gashi mun kawo muna tunin dawowar ta gida mm, to a lokacin ne za a sa ranar za ta koma gida kin ga anan an samu dama na yin tazara ita jinin ta ya dawo jikinta an samu dan zafin da ita kuma huta wata hudu zuwa biyar dinan ta huta sannan kuma in sun dawo haka nan dai ba dai za a ce za a hana mata da miji mu'amala ba amma ita an faɗakar da ita shi ma an faɗakar da shi to zaki ga an dan samu tazara ko da na wata shida ne wasu ma da yake sha'awa ba ya cika mu a lokacin ba zaki ga har an shekara ma a haka sai shekara biyu uku eh sannan sai a samu wani ciki da kin ga wannan muna da tazaran haihuwa namu na gargajiya wanda a lokacin kin ga ba shi da wani wahala ba kashe kuɗi ba wani da za a ce akwai hadarin samun wani ciwo a jiki da sauransu kuma za ki ga an tafiyar da abin cikin ba wani tashin hankali ba a samu damuwa ba a cikin al'adun malam bahaushe na aure neman aure da auren kansa ne ba baki sha'awa ana canza komai amma har yau an kasa canza bincike hmm. irin bincike da ake a ceto na asali har yanzu ba a canza wannan ba kuma shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake bani sha'awa bayan wannan al'adun bahaushe abin da yake bani sha'awa shine kunya wanda amma ita yanzu ta yi karanci wani abu ne fi ba da wahala a wannan zamani a game da al'adar malam bahaushe da aka canza na magana neman aure da kuma auren. To, abin da aka caccanza shine wanda ya fi ba da wahala shine son abin duniya. Shi yasa ake samun tsawon shekaru yaran nan ba su aure ba. 'ya'ya 'yan mata sun sa buri na sai an yi kaza sai an yi kaza a aure na su kuma samarin suna ganin 'yan matan gashi sun isa auren kuma suna son auren amma suna tunanin ban tanadi kuɗi kaza da kuɗi kaza wanda zan yi kaza zan yi kaza na auren wancan yau wato duka yau wato duka an kayyade ita ta sa ma kanta burin irin kalan gidan da take mafarkin tana gani a fim mm. irin shi ta shiga shi kuma yana mafarkin cewa shi kyan aure in kai ka saka matanka a gaban mota mm. ku je wuri za ku je wuri kaza sai kuma 'yar fara har da fa'idoji ko kuma ƴaƴar gidan masu kuɗi to kin ga wannan shine babban abubuwan da ke kawo ma al'amuran auren mu barazana da tangarɗa saboda wannan buri sai ki ga an samu tsawon lokaci mijin da ya aure ba ita ma tsawon lokacin matan ba ta aure ba amma kuma gashi auren auren tare da su yanzu kuma ga wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana a filin kwalamarmu. mu. Salamu alaikum shirin yau da gobe. Sunana Saratu Hamza. Yanzu dai misali wadda ke so ta yi ƙananan sana'a na cikin gida. Kamar su kwakumeti, su loga, su wata aya mai sukari, gujiya mai sukari yanzu da zumuhara hara da kwakumeti. Kan nemi kwakwaki mai kyau. kike so kwakwa kika wanke kika gyara ki nemi rafes in kike ki goga ta ki rafes ɗinta da kyau ki nemi gurin inda ba kura ba tsakuwa ki shanya ta ta sha iska ki nemi sukarin ki daidai yanayin yadda kwakwar take in na kilo ne in na kilo ɗaya da rabi ne ga daidai kilo da rabi kwakwa nawa ake sawa kwakwa kina iya sa ta goma sha biyu ko sha uku kar kenan kar yan buhu kwata mm, eh mm. sai ka sa sukari kilo da rabi mm. ka sa aromatic ko na gari ko na madara eh, wanda ka samu ko na ruwa ko na gari ka cakula shi a cikin kwakwai da flavor eh ka yi kamshi ki dafa sukarin ki da huye da huye da huye jajjawur sai ki ka kwakwa ki zuba ki tuka ki tuka ki motsa shi da kyau sukarin sai yi ja ya yi ja ki motsa shi da kyau in ya soyi ya ja in so sai ki sauye sai ki nemi abu makayi mai kyau ki sauye ki shiga ɗakin ki ki ciccibra kayan ki gwanin kyau kadago kadago kadago ki cika su tunda kamar shi kwakumetin akwai wani da na gani kamar fari-fari ne haka ba irin wannan cibirarren ba ne eh, wannan shi ma kalar shi daban ce ita yanka ta ne kwakwa aiki wancan manya-manya eh, ake yanka ta in ta sha iska sai ki daho sukarinki kika daho sukarinki sai a sa mai madara da madara shi ake hada shi wancan ah, madara cikin sukarin ake sata eh, madara cikin sukarin ake hmm. sai a cakula tun da shi ba a barin shi ya dahu ya yi ja hori hmm. tas ake yin shi hmm. ba a bari ya dahu kuma ruwa za a sa mishi ya saki kuma kwakwa ita ma ba a shanya ta da lema ake yin ta eh, ba sai an shanya ta ba kenan dan sukarin ya kama da madara shi ai hori yake da kokulla shi a zuba sukarin a zuba madara cikin sukarin eh, madarai ake zuba sukari sai an sa ruwa sai a sa sukari sai a sa madarai mm. sai a cakula mm, sai a zuba kwakwa in ya dan dahu kaɗan shi ba a dawa shi ya yi ja mm. shi kenan dahuwa kamar dahuwa aya mai sukari ake mashi kenan da ruwa ake dawa shi aka gama shi ya fari tas ya a sauya shi bai yin ja sai a kukulla shi shi kwarla goma goma ake kulla shi To malama Saratu muna so kuma ki mu kamar yadda ake gujiya mai sukari gyada mai sukari kenan shi mm. ita gyada mai sukari ya ne ake yin ta. Ita gujiya mai sukari muke samu gujiya ki mai kyau kika so kumatiya biyu kumatiya uku duk da yadda ya hali ya kama. Ban gimtsi numfashin ki ba ita gujiya mm. akwai wata wanda take ba fasassa ba akwai wata kuma kwankwasassa ce duka tana yi koko akwai wadda musamman take yi. Akwai musamman gujiya ta iri. Mm. wadda ba a wasu kamar wadda aka bare ta ita kyan gujiya mai sukari don da ita ba kullum ba ake samun ta sai ka tare mm. sai kamar lokacin kamar an tashi shibuka ana huddo ta sarai mm. amma in dai ba wani lokacin bane kenan da irin ta yin mai ma kana iya yin ta bin matsala in ki samu guji kika gyara kika hece sai ki zuba ruwa a tukunya ki wanke guje sai ki zuba a cikin tukunya in ta dan jima ta da huta da huta dan da huta kama jikinta su kika ki ko dan rabi bakin dai adadin kamar wanda za a zuba ko in tiya daya eh sai ki zuba sukari kilo da rabi ta yi huwa dahuwa tai eh, ta yi huwa tai ta yi huwa ta da huta da huta kanta ta ringa ja sukarin yana kabri mm. tana da huwa sukarin yana kabri ruwan yana tsotsiya he ruwan ya kare na jikinta kuma sukarin ya dahu sai ya liƙe a jikinta mm. kenan sai ta kama jikinta ana janye wuta ko ko kawai ana yi ana in kin ga ta kusa shanye ruwan sai ka mm. rage mata wuta mm. in ka rage wuta in ta yi ta kama jikinta kai da kanka in ka ta su ta yi kama jikinta sukarin ya shiga jikinta suka kwashe ta an ka kwashe ta kuma in ta yi sanyi ka kukulla ta a bar ba za ta mm, a tabar ma ko a tirerka ya kukulla ta ita ma to yanzu kuma zan mu gabatar muku da yadda ake aya mai sukari ita aya mai sukari ita ma an je an auno aya ko tiya biyu ko tiya uku ke ka ke gyara aiki wani lokacin tana da ƙura hahe ki wanke ta ma in ta sha iska kina so ki na soyayya aya ko kwashikakka mm. in kina so kina iya soya ta ki aya mai sukari mm. in kwa kina so shiƙaƙƙa ilo ki shiƙa ta ta kwana in ta kwana ta ƙara girma ta jika mm. sai ki zo ki dahu sukari ki zuwa ta ki cakula da aromatic in kika dafa sukarin ki ya dahu ya dahu ya dahu aiki ko kote kin gyara ta kin hudda ta daga ruwa na jikakka aya ne za a yi yanzu eh, eh. kin hudda ta ta sha iska sai ki kawo nan aiki zuba a tukunya ki ta motsa ki ta motsa sai ta yi hori tas in ta yi hori tas sai ki sauye ta ki maida ta kote in ta huce ita ma sai ki kokulla ta aya mai sukari jikakka kuma aya soyayya kin soya ta in kika gyara ta kika hudda tsakuwa kika gyara ta in kika hudda tsakuwa kika gyara aiki. he ki soya ta in kika soya ta he hece ta ki kika hece ta kika aishi kin dafa sukarin ki kin dafa sukarin ki kamar in tiya guda ce kin sa rabi da kar na sukari he kika dafa shi in kika dafa shi ya dahu ya yi sai kika guje ki ai ki zuba kina motsa kina motsa ita ma ta yi hori tas he ki sauye ta in kika sauye ta kika baza ta halu ƙara haske take ya an sa madara mm. kika ida ta yi sanyi i in ta yi sanyi ƙarhe ki zo ki ukulla kayan ki za mu gabatar muku yanzu da yadda ake yin loga kika samu ki mai kyau ko tiya ɗaya ko tiya biyu ko tiya uku yadda dai halin kasuwa ya kama ki gyara guje ki tas ki sa a makayi mai kyau a niƙo miki aka niƙo miki ki nemi sukarin ki in babbar tukunya ce in ta kilo ziki zuba ki zuba kilo guje ki ringa yanko kota. guje ki a nike imar kaɗaɗɗen gujiya a nike in ta kilo ziki kin san daidai yadda ziki kwalho ki sa a kuda koshiya mm. in ta rabin kilo ziki haka nan kuma in ta kilo biyu ce ha ilau haka nan ki nemi ki mai kyau ki wanki mm. da wuka da kwalba mm. wadda ziki kaɗa ta in kika nemi wannan daman kin aje kayanki a kote da wuka da buhu da kwalba kin zo eh ko ka yanzu da buhu ake yi eh, ki nemi ki mai kyau na aiki ki aje da wuka mai kyau ki nemi sigarin ki ki zuba shi a tukunya daga yanar ki sa a tukunya ya da huye ja yanar ki yi ruwa sai ki yanko wannan guje sai ki zuba markaɗan guje ki a kote ki yanko da koshiya ki zuba sai ki motsa ki motsa kina motsa kina motsa i da muciya ya gamu ya yi jawur daidai yadda kike bukata shi ya yi kyau mm. sai ki kwalhe ta sai ki zuba ta a wannan buhun mm. sai ki sa kwalba ki markaɗa shi ki markaɗa shi eh, ki murza shi ya baje a bahon mm. in ya baje ya daidai yadda ya isa kaɗa ya isa yanka ko ina ya liver gurin mm-hmm. sai ki nemo kakki mai kyau ki yanyanka daidai yadda ki huta kadago mm. kadago kadago kadago ki yanyanka in ta sha iska da yake biki kakkarya ki bi gaba gaba wanda ki yanka wannan ki hudda kenan kin yi loga mm. ta kadago kadago To masu sauraro kun ji dai wannan ita ce loga ko kuma in ce iloka. 'Yan Najeriya suna ce mata iloka. Mun gode malama Saratu kenan wadda ta gabatar mana da 'yan kananan sana'o'i wanda mata suke yi a cikin gida wanda ake mai da biye kadago. dan a samu a dan yi wasu dan cefane ko kuma a dan taimaka ma mai gida ta hanyar saya ma yara wasu 'yan abubuwa dai da suka taso to mun gode malama saratu a To jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. jealous,